يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau. Daga nan sai shirin mu koyi harshen Farisanci kana kuma muna dauke da shirin na mata a cikin al'umma sai shirin shiriyar alkur'ani mai tsarki. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis sha takwas ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da da ashirin uku wanda ya daidai da uku ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in biyar hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 156 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1867 yankin alaska wanda yake arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun amurka kafin wannan lokacin da yankin alaska mallakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar ta rasha ta sayarwa gwamnatin amurka ta lokacin da wannan yanki sai kuma daga baya aka gano arzikin ɗanyen man fetur wanda yake kwance a yankin kamar da kuma yankin na alaska yana da arziki na kifi da ruwa da kuma wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohi waɗanda suka fi sauran jihohin ƙasar amurka arziki baya ga kuma jihar alaska ita ce jiha wadda ta fi kowace jiha tsananin sanyi a cikin ƙasar amurka inda mafi yawan lokuta a jihar ake fama da tsananin sanyi a lokutan hunturu kuwa dusar kankara takan rufe ko'ina a cikin faɗin jihar daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar radiyo ta bbc a ƙasar burtaniya da farko dai gidan radiyon mallakin masu zaman kansu ne amma daga baya ya zama tashar gwamnatin birtaniya a shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta ne na talabijin radiyon bbc ya ta gagarumar rawa wajen yada manufofin turawan Birtaniya 'yan mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma dai a kasashe da turawa suke yi wa mulkin mallaka har ila yau yana ɗaukar ɓangare ko kuma karkata ga maslahar kasashen yammacin duniya musamman kan abin da ya shafi kasashe masu tasowa bbc na da shirye-shirye a cikin harsuna da dama na duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama daga cikin manyan kafafen yada labarai na duniya.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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke dauke da zasu zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu shugaban kasar masar abdul fattah asisi ya bayyana cewa mayar da falasinawa zuwa yankin sina na nufin shigar da kasar masar a cikin yaƙi da isra'ila shugaban kasar amurka joe biden ya faɗi yau a birnin Tal aviv cewa da babu isra'ila da su amurkawa sun kafa ta ana ci gaba da yin allah wadai a sassa daban-daban na duniya akan har-haren kisan kyashi da isra'ila ta kai jiya akan asibiti a zirin gaza to yanzu kuma ga labaran da ke shugaban kasar masar abdulfatah sise ya ce masar tana yin allah wadai da kakkausan murya dangane da matakin kisan kiyashi akan fararen hula da isra'ila take yi a yankin zirin gaza abdulfata sisi ya bayyana hakan ne yau a lokacin da yake taron manema labarai da shugaban gwamnatin jamus wanda yake ziyara kasar masar abdulfata sisi ya bayyana cewa ba ga kai hare-hare na kisan kiyashi da isra'il take a yankin zirin gaza da kuma kashe dubban fararen hula hare-hare akan asibiti da aka yi a daren jiya na nuni da cewa wannan yaƙi ya ɗauki wani sabon salo na haɗari wanda kuma dole ne a kawo ƙarshen shi a nan take sannan kuma abulfata sise ya bai da cewa yunkurin da isra'ila take yi na korar falasɗinawa daga yankin zirin gaza zuwa yankin sinai na ƙasar masar hakan na nufin isra'ila tana nufin shigar da ƙasar masar a cikin yaƙin ne kai tsaye shugaba abulfata sise ya bayyana cewa suna ci gaba da bin dukkanin hanyoyin da suka dace domin tabbatar da cewa an taka wa isra'ila birki a kan kisan kiyashin da take yi wa al'ummar falasɗinawa kuma hakan sai taɓa kasancewa ba sai ta hanyar kafa ƙasashe guda biyu na falasɗinu da isra'ila masu cin gishin kansu shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana cewa idan da babu isra'ila to da kuwa su ne za su kafata shugaban amurkan ya faɗa hakan ne a wani taron manema labarai yau a birnin tal aviv inda bina cewa ya zo tal aviv a yau domin ƙarfafa gwiwar isra'ila da kuma ba ta kariya ya ce yanzu haka suna da wani shiri na ƙara rubanya irin makaman da suke baiwa isra'ila domin kuwa a ce wasa barazanar tsaro da isra'ila ta fuskanta ya ninka barazar da amurka ta fuskanta a 11 ga watan satumba har su goma sha biyar akan haka ya ce amurka za ta ci gaba da baiwa isra'ila dukkanin abin da take bukata na makamai domin yakar abin da ya kira 'yan ta'adda domin kare kanta shugaban amurka ya zo isra'ila a yau domin ganawa da hukumomin yahudawan sahiyoniya da kuma shirin ganawa da shugaban palestinawa mahmud abbas da shugaban masar abulfatah sise game da sarkin kasar jordan abdullahi sani wanda aka shirya gudanarwa a birnin amman fadar mukin kasar ta jordan amma tuni gwamnatin jordan ta sanar da cewa ta soke ziyarar joe biden a jordan din saboda kisan kyashin da isra'ila ta yi wa falasɗinawa fiye da 500 a jiya a wani asibiti da ke yankin zirin gaza to jama'a masu saurare kada sha'afa labaran sana zo ne daga hausa radio tehran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta ƙasar lebanon hezbollah ta sanar da kaddamar da wasu munanan hare-hare a yau akan wasu sansanonin sojan isra'ila da suke kusa da iyakokin ƙasar lebanon bayanin ƙungiyar ta hezbollah ya tabbatar da cewa sun harba makamai masu lizami waɗanda suka shiga a cikin sansanin sojan na isra'ila tare da tarautsa wasu daga cikin gine-ginen da ke wurin duk da cewa dai isra'ila bata yi bayani akan asarar da har-haren na hezbollah suka jawo ba wannan yana zuwa ne banda hezbollah ta sanar da kai wasu har-haren a yau ta safe inda ta tarwatsa tankokin yakin isra'ila na murkaba guda biyu da kuma sojojin yahudawan sahuniya da ke cikin tankokin ƙungiyar hezbollah ta ce ba za ta tsaya tana kallon ci gaba da kisan kiyashen da ake wa al'ummar falasinawa a yankin zirin gaza ba za ta ci gaba da mayar da martani daga nata ɓangaren. domin ɗaukar fansa a kan jinin falasɗinawa marasa kariya da sojojin yahudawan isra'ila suke shekarwa to a ɗaya ɓangaren kuma al'ummomin duniya na ci gaba da yin tir da allah wadai da mummunan harin ta'addancin da isra'ila ta kai jiya a kan asibitin almaimadani da ke tsakiyar garin gaza an gudanar da jerin gwano a ƙasashen duniya daban-daban da hakan ya hada da ƙasashen musulmi da na larabawa da ma kasashen yammacin turai da hakan ya hada da amurka da kuma wasu kasashen latin amurka gami da kasashen turai da kuma kasashen yankin asiya masu jerin gwano a birnin tehran sun daga tutoci na palestino da kuma daga hotunan wasu daga cikin yaran da suke shahada a hare-haren ta'addancin isra'ila a yankin zirin gaza kamar yadda an gudanar da irin wannan jerin gwano a kasashe irin su syria bahrain kuwait lebanon sannan kuma a wasu kasashen latin amurka da suka hada da brazil venezuela nicaragua da makamantansu an gudanar da irin wannan jerin gwano a kasar amurka kuwa aksarin manyan birane na kasar amurka sun fuskanci gagarumar zanga-zanga ta yin allah wadai da kisan kiyashin da isra'ila take yi wa falasdinawa musamman ma harin ta'addancin da ta kai jiya kan asibiti inda dubban mutane da suka hada da falasdinawa da musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba har da yahudawa masu adawa da isra'ila suka yi gangami a yau a gaban fadar white house da ke birnin washington inda suke la'antar ta'addancin isra'ila kan al'ummar palestino an gudanar da irin wannan jerin gwano a manyan birane na kasashen turai da suka hada da jamus italiya spain faransa ingila da makamantansu kamar da kuma a kasashen asiya da suka hada da kasar malaysia indonesia pakistan da makamantansu an gudanar da irin wannan jerin gwano na yantar da allah wadai da ta'addanci na yahudawan isra'ila tare dora alhakin abin da yake faruwa na kisan kiyashi akan al'ummar gaza ga cokaf akan gwamnatin amurka wadda take baiwa isra'ila dukkanin dauki da kuma goyon baya na siyasa da soji 100 bisa 100 to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga nan hausa radio tehran To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsundama a taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH. to shirin namu na yau zai haska fitilarsa ne kan yadda kasashen afirka ke kallon rikicin baya-bayan nan da ya barke tsakanin isra'ila da falastinawa biyo bayan harin bazata da kungiyar gwamnatin falastinawan ta hamas ta kaiwa isra'ila da ma martanin wuce gona da iri da mahukuntan yahudawan sahayoniya ke ci gaba da mayarwa wanda ya sanadin rayukan dubban fararen hula musamman yara da kuma mata a gaza Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla a daidai lokacin da hankalin duniya ya karkata kan rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falastinu a Afirka ma ana ta samun bangarorin da ke bayyana ra'ayinsu kan rikicin. Kasar Algeria ta sake nanata goyon bayanta ga al'ummar Falastinu a yayin taron ministocin harkokin wajen kasashen Afirka da kuma na Turai ta Arewa Algeria ta bukaci da a taimakawa al'ummar Gaza. Ministan harkokin wajen Algeria Ahmed ataf. ya ce kasarsa na nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar palestino tare da kiran kasashen duniya da su gaggauta daukan matakin da ya dace na kai dauki wa al'ummar palestino da ake zalunta da ma matakin farfado da tattaunawar zaman lafiya baya ga algeria da akwai kasashen afirka da dama irin su afirka ta kudu tunisia da kuma sudan da suma suka nuna goyon bayan su karara ga al'ummar palestino an kuma yi jerin gwano a biranen afirka da dama domin nuna goyon baya ga al'ummar gaza a najeriya magoya bayan harkar islamiyya sun gudanar da irin wannan jerin gwano domin nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da isra'ila ke yi wa kisan kiyashi rahotanni sun ce ɗaruruwan magoya bayan harkar islamiyya sun yi tare da taken yin tar da allah wadai da har-haren zalunci da wuce gona da iri da sojojin yahudawan isra'ila suke kaddamarwa kan al'ummar palestinawa mazauna yankin zirin gaza baya ga haka kuma sun daga tutoci na palestino a matsayin wata alama ta nuna cikakken goyon baya ga wannan al'umma ita ma kungiyar tarar afirka ta bayyana matukar damuwa game da rikicin da ya barke tsakanin isra'ila da kuma palestinawa tana mai cewa zai yi mummunan tasiri kan fararen hula da kuma zaman lafiyar yankin hana palestinawa 'yanci musamman hana su zama ƙasa mai 'yancin kanta shine musabbabin rashin jituwa tsakanin isra'ila da kuma palestinawa a cewar shugaban kwamitin kungiyar tarar afirka musa faki muhammad a wata sanarwa da aka wallafa a shafin sana x musa faki muhammad ya yi kira ga bangarorin da ke rikici da su yi gaggawar kawo karshen hare-haren sannan su koma kan teburin sulhu ba tare da wasu sharuɗa ba don tabbatar da an samu ƙasashe biyu masu zaman kansu rikicin isra'ila da palestinu ba sabon abu ne ba sai dai a wannan karin masana da dama na bayyana babban makasudan rikicin na wannan karo da daɗaɗɗen zalunci na tsawon shekaru 75 da isra'ila ke yi wa al'ummar palestinu to ga jerin ababen da suka faru a baya-bayan nan a rikicin na isra'ila da kuma palestinawa kawo yanzu ma'aikatar kiwon lafiya ta palestinu ta ce mutanen da isra'ila ta kashe a hararen da take kaiwa a gaza sun kai 3,478 yayin da sama da 13,000 suka jikata ya zuwa ranar laraba ministar lafiya ta palestinu mai alkaila a eh, yayin taron manema labarai a ramallah ta ce adadin kiyasi ne kawai saboda mawuyacin halin da ake ciki a gaza sakamakon ci gaba da hare-haren da isra'ila take yi ta kuma jaddada cewa ana fama da karancin magunguna a asibitoci a gaza haka kuma ta bayyana cewa yawan ɗauke ruwa da kuma lalacewar magudanan ruwa na kara sa cutuka suna bazuwa wani batu da ya hankalin duniya kuma shine harin da aka kai kan asibitin al-ahli a gaza wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane bayanan sun ce isra'ila ta kashe akalla falastinawa 500 a harin sama da ta kai a asibitin inda majinyata da mutanen da suka ji raunuka da ma waɗanda ke samun mafaka sakamakon hararen isra'ila duk ke ciki a lokacin lamarin da ya janyo allah wadda da tur a gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya duk da cewa ana ta ta baba kan wanda ke da alhakin kai harin yayin da isra'ila ta zargi mayakan falastinawa na islamic jihad da kai harin lamarin da falastinawan ke musantawa suna masu cewa isra'ila ta jima da take yi wa asibitin gargadi na ya rufe amurka dai ta nuna cikakken goyon baya ga isra'ila duba da ziyarar da shugaban kasar joe biden ya kai a isra'ila a wannan laraba wanda masana da dama ke ganin bai kamata a yi ta ba manyan martanin da wasu kasashe suka yi shugaban falastinawa mahmud abbas ya ce kai wa asibiti hari mummunan kisan kare dangi ne wanda ba za a lamunta ba yana mai cewa babu wata tattaunawa da za a aminta da ita in dai ba ta dakatar da yakin ne ba firaministan falastinu muhammad shatiye ya kira harin da isra'ila ta kai asibitin na gaza a matsayin mummunan laifin yaƙi abun tsoro kuma kisan kare dangi yana mai cewa alhakin ya kuma rataya akan kasashen da ke goyon bayan isra'ila irin su amurka turkiya dai ta ce kai hari kan asibitin da mata da yara da sauran fararen hula da basu ji su gani ba ke ciki shine mafi kololuwar cin zali da take darajar dan adam na hare-haren isra'ila in ji shugaban kasar recep tayyip erdogan a shafin sana x a ranar talata erdogan ya yi kira da dukkanin mutanen duniya da su ɗauki matakin dakatar da munanan har-haren da ba a taɓa ganin irin su ba da isra'ila ke kaiwa a gaza ita kuwa pakistan ta bayyana cewa kai hari asibiti inda fararen hula ke samun mafaka da kuma kula da marasa lafiya rashin tausayi ne kuma abu ne mara dalili in ji ma'aikatar harkokin wajen pakistan a wata sanarwa muna kira ga dukkanin al'ummar duniya da su ɗauki matakan gaggawa na kawo ƙarshen hare-hare da ƙawanyar da isra'ila ta yi wa gaza da irin cin zalin da hukumomin ke yi a gaza a 'yan kwanakin nan a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta pakistan saudiya ta yi allah wadda da kausar murya da mummunan laifi na harin da dakarun isra'ila suka kai asibitin al-ahli a gaza da yi sandun mutuwar ruwan mutane kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar a wata sanarwa wannan mummunan lamarin ya tilasta wa kasashen duniya dole su bar munafincin da suke yi da nuna son kai wajen fayyace dokokin hakkin ɗan adam na duniya idan aka zo batun munanan ayyukan da isra'ila ke aikatawa in shi sanarwar ƙasar kuwait ma ta bi sahun kasashe wajen yantar allah waddai wajen yantar da allah waddai da wannan mummunan hari da dakarun isra'ila suka kai kai hari kan asibitoci ko wuraren taruwar jama'a da dakarun 'yan mamaya ke yi take dokokin duniya ne in shi sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta kuwait a nata bangare kuwa kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta bakin shugabanta hussein taha ya kira harin da laifin yaƙi da kuma take hakkin ɗan adam taha ya ɗora laifin a kan mamayar isra'ila inda ya ce tana aikata munanan hare-hare a kan falastinawa lamarin da ci karo da mutunta ɗan adam da dokokin duniya na jin kai a sanarwar da ya fitar masar kuwa ta bakin shugaban kasar abdul fatah al-sisi ya ce alkahira na sa ido sosai kan abin da ke faruwa cikin tsananin alhini don haka na yi allah wadai da kausar murya akan wannan hari wanda ta take dokokin duniya ne kuma ina neman a bi tsarin dokokin mutunta ɗan adam na duniya in ji rcc a shafin sana x ko kuma twitter a can baya ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar qatar ta yi allah wadai da mummunan harin bam din da isra'ila ta kai asibitin na al-ahli baptist a gaza da aka yi wa ƙawanya akan wannan lamarin ma'aikatar na kira kasashen duniya da su ɗauki nauyin da ke kansu su hana isra'ila sake aikata wasu laifuka akan fararen hula kamar yadda ma'aikatar ta faɗa a wannan sanarwar a can kwa labanan kungiyar hezbollah ta yi kira da a nuna fushi na rana ɗaya akan makiya ranar laraba za ta zama ranar nuna fushi akan makiya kamar yadda hezbollah ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar ita kuwa haɗaɗɗiyar larabawa Allah wadda ta yi daga kausar murya akan harin na Isra'ila ta bayyana kaduwa da alhini akan rayukan da aka rasa tare da mika sakon ta'aziyarta da jaje ga iyalai da waɗanda abin ya shafa da kuma fatan waɗanda suka jikkata su samu sauki cikin gaggawa ta yi kira kan yin gaggauta tsagaita wuta da tabbatar da cewa ba a kai hari kan fararen hula da wuraren tarukan su ba ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta yi allah wadda daga kausar murya kan harin da ta ce ya kashe ɗaruruwan mutane da jikkata wasu ɗaruruwa waɗanda fararen hula ne da ba su ji ba su gani ba ba za a yarda da yin shirin duk wani dan adam mai cikakken yanci ba a wannan lokaci da ake aikata munanan ayyukan yaƙi iran a matsayinta ta ƙasar musulmai tana cikin bakin ciki in ji sanarwar fadar shugaban ƙasar ibrahim ra'isi to bari mu karkare da tarayyar afirka musa faki muhammad ya zargi isra'ila da aikata laifin yaƙi babu wata kalma da za ta bayyana allah wadai dinmu cikakke kan harin da isra'ila ta kai asibitin gaza a yau inda ta kashe ɗaruruwan mutane kai hari a asibiti wanda ake gani a matsayin tudun mun tsira a dokokin duniya aikata laifukan yaƙi ne dole ƙasashen duniya su ɗauki mataki a yanzu in shi faki a shafin na x masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ya san barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Tumar yanzu kuma ga shirin nan mu koyi harshen Farasanci.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 نام سونا مجموعه گونگو مقبره مقبرتا شاعر مواکی بزرگ بابا شعر وقع من بلدم نینا ایا قرن هشتم قرنی نا درست میگویید abin da ka faɗa haka ne hudud kimanin haft sad ɗari takwas sol shekara پیش Kafin. او زندگی می کرد شی یا کسنچه ینا رایوا باغ لمبو مساحت پدی چقدر گرگودن یایا بیست هزار متر مربع مربعی دوبو اشرن قسمت بنگری آرامگاه خوباری خانوادگی نه ایالی بنا گینی تاریخی نه تاریخی قدیم دددی گنبد تلوه او بوده است شی یا کسنچه آن قرار داشته است شی یا کسنچه اولی؟ حوز ورن رو در مقابل اگبن رکناباد قرامر رکناباد نهر قورما شعرهای زیبا واقعی ماسو دادی او سروده است شی یا را اکنون اینزو آن خراب شده است اروششی فعلی حال ینزو کی یوشی ساخته اند سنگینه ساخته شده است ارگا انگینشی هشتاد تمانن معماری فساهر گینی مساله جمع مسلحه قدیمی daɗaɗɗe to madalla ban da aka ji waɗannan kalmomi baki ɗaya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 To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana ta tarjama cikin harshen Hausa. نام این مجموعه حافظیه است اینجا مقبره حافظ شاعر بزرگ ایرانی است. سونان ونن گونگون گنه گنه حافظی یعنی. انا مورن مقبرتر بابن مواکین ایران ننتکی دا اکفسانی دا حافظ. من چند شعر حافظ را بلدم. او شاعر قرن هشتم هجری است. نی na san wasu daga cikin waƙoƙin Hafiz. Shi mawaƙi ne na ƙarni na tara a hijira kamariya. Durost میگویید Hafiz حدود 700 سال پیش در شهر شیراز زندگی می کرد. Abin da ka faɗa haka ne, Hafiz ya kasance yana rayuwa kimanin shekaru 700 da suka gabata a garin Shiraz. این باغ بسیار بزرگ است. مساحت این مجموعه زیبا چقدر است؟ wannan lambu yana da girma sosai. Faɗin wannan gungun wuri mai kyau gwargudan yaya yake. اینجا 20 هزار متر مربع مساحت دارد. در آن قسمت چند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 kehofes حافظ در مورد آن شعرهای زیبایی سروده است ruwan ƙoramar Rukna Abad sunan wata ƙorama ce wadda Hafiz ya yi waƙoƙi masu daɗi a kanta. Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sana yammaci. yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta ko kamar doka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Baba, ta furta tana turo baki gaba kamar zai faɗo. samun kan sai da murmushi yana ganinta ya san shagubabbiya ce sai da ya kare wa ɗakin kallo sannan ya juya ya fice zuwa ɓangaren sa kusan awa uku ta yi tana bacci ta farka ba sai tara na dare kamun ta farka shigowar talba biyu yana duba ta a na ukun ne ya same ta zaune tana hawaye shigowa ya zauna bakin gadon yana kallanta mamana baki gajiya da kuka sai ta ɗago ta kalle shi ta yaya zan rabu da abin da ya zame min azimun me yasa kake tunanin rabuwa da iyaye da yan uwa abu ne mai sauƙi. ta yaya zan manta komai a take saboda ta mutanen da ba sa maraba da kai abu ne mai wahala har yanzu na kasa yarda cewa na rasa komai ina ta marmarin ƙauyena da mutanen kirki masu karamci da ke cikinsu na yi kewar mahaifiyata da babana ba ni da mai mayemin gurbinsu ta share hawayenta sannan ta soma wasa da yatsun hannunta wasu hawayen na sako mata a da ina rayuwa ne cikin wani ƙaramin gari mai cike da albarkar na manoma duk da kasancewar ban samu ilimin boko ba na samu na addini daidai gwargwado kuma ina zaune da yayyuna cikin jin daɗi da farin cikin rayuwarmu ta yau da kullum ni kaɗai ce mace bayan mazaje bakwai da mahaifina da mahaifiyata suka haifa hakan ya saka na zama 'yar gata ina jin kamar babu wanda ya fi ni morewa a rayuwa abin da ban sani ba ashe kaddara tana nan tana min wani tsari a lokacin da mahaifiyata take cikin rashin lafiya na bakin cikin abin da aka yi ma 'ya'yanta ka san me ta faɗa min ta kalle shi sai ya girgiza mata kai alamar bai sani ba ta ce kuka na yana nan gaba sai na tambaye ta tana tunanin zan iya rayuwa idan ba ta raye ne ta ce min za ki rayu amma akwai kuka a gaba a yanzu na gane abin da take nufi tabbas zan rayu amma wace irin rayuwa zan yi ban sani ba kuka da take faɗa min cewar zan yi na tabbatar shine na fara tun a yanzu yanzu na fahimta wanda ya rasa uwa ya rasa ta har abada wanda ya rasa yan uwa ya rasa su har abada abu ne mai wahala farin ciki ko murmushi ya sake kusantar fuskata ta fashe da kuka sosai talba ya ja dogon numfashi a hankali ya sauke baki taɓa tunanin me yasa allah ya haɗa ni da ke ba watakila a yadda nake da rufin asiri idan na tare ki a hanya ba za ki tsaya ba za ki ji tsoro watakila ni kuma ba zan taɓa jin ya kamata na tsayar da ke na tambayi damuwarki ba amma sai Allah ya kawo sular da za ta saka na haɗu da ke cikin sauƙi kuma har na dawo da ke da zama kusa da ni idan Allah ya karɓi wani abu sai ya maka hanyar wani ki ɗauka duka wannan yana cikin jarabawarki ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gata a gurin Allah kuma Allah ya fi ƙaunarsa da kowa amma a haka annabi ya girma babu mahaifiya babu mahaifi ni da ke bambancin mu mu kaɗai ne ni ma na tashi babu uwa ba uba sai dai na zama ɗan gata irin gatan da nake ƙoƙarin baki a yanzu ki ɗauke ni a matsayin yayanki saboda ina ganin ki kamar 'yar uwata ce ne duk abin da zan yi ma ƙanwata amal ko laila zan miki ki sake ki sake jikinki zan mai da ke 'yar gata believe me za ki zama shalele ta ko'ina kan tana ƙasa tana hawaye har ya gama magana sannan ta ɗago ta kalle shi bai yi mata kama da mai ƙarya ba kamanninsa da cikar kamalarsa bai nuna akwai gazgatawa a tare da shi ba gazawa a tare da shi ba sai dai me matar da ya ambata da sunan cewar matar da zai aura ce za ta yarda anya ma za ta jure zama a gidan tare da ita ina da tabbacin ba duka aka kashe yan uwanki ba insha Allah idan hankali ya kwanta kin samu lafiya za mu je mu nemi inda yan uwanki suke yanzu ta so mu je ki ci abinci in ji talba ina son na yi sallah ban yi sallah ba ana bi na salloli da yawa ɗazun ma na fara tura keken na je na yi sallah sai daga haka ta labarta masa abin da ya faru ciki har da wanda madina ta ce idan ya dawo da faɗa masa bai ji daɗin abin da laila ta mata ba sai dai bai nuna mata ba ok amma yanzu bari ki fara cin abinci ki samu kuzari sannan mu je ki yi sallah ok ta daga masa kai zulai za ta zo ta tura ki bathroom ki wanke bakinki sai ta fito da ke ki ci abincin ki yanzu a'a bana son na yanzu wannan za ta zo ta fara min masifa kuma za ta hana su yi min komai ta faɗa kamar za ta fasa kuka kina son na tura ki ta ɗaga masa kai sai ya miƙe tsaye ta ya ɗauke ta ya ɗora ta a wuciya ɗin ya tura ta da kansa har bathroom ɗin ta wanke bakinta za ki bi tsari ta girgiza masa kai alamar a'a sai ya turo ta ya fito da ita sai da suka kawo gurin kofar sannan ta kula da kofar a balla take sai dai bata ce komai ba tana ta kallon hanyar har ya fito da ita falon iyakar abin da ta sani laila ta rike kanta tana ja da karfin tsiya bayan haka bata san me ya faru ba sai ganinta ta yi ta farka daga bacci wa ya kwantar da ni kan gado ɗazun ni ya amsa mata a takaice sannan ya tura kujerar har gurin dining babu kowa a falon daga shi sai ita sai katon plasma da kansa ya shiga zuba mata abinci sannan ya miƙa mata sawun takun takalmi da ta jine ya saka ta waigawa ta kalli upstairs din sai ta hango madina da laila suna sakowa a tare to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya tumarila yanzu kuma za mu kai ga shirin shari'ar alkur'ani mai tsarki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مطورو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرساك سادوا a cikin wannan shiri na shiriyar alkur'ani shirin da a cikinsa ne muke karanta muku ayoyin alkur'ani mu fassara zuwa harshen hausa sannan kuma mu zo muku da tafsirin ayoyin da muka saurara to kamar yadda muka sani ne har yanzu muna cikin suratu gafir kuma lallai muna bijiro da abubuwan da ubangiji subhanahu ta'ala ya bayyana a wannan sura suratu gafir kuma cikin yardar yardarsa subhanahu wata'ala za mu dora daga inda muka tsaya. Na neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim. mai rahama mai jin suka ba da gaskiya a rayuwar duniya da ranar da shaidu za su tsaya. To dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara, musamman aya hamsin da ɗaya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara magana ne dangane da al'amura da suka shafi manzanninsa. Kamar yadda muka sani ne, aya ta hamsin ta ƙarƙare ne dangane da bayanin da Ubangiji ya yi ya kuma yi wani abu na nusarwa dangane da su waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya turo manzanni aka kawo musu shiriya amma suka kibin shiriya ɗin da suka je lahira kuma waɗanda suka karkatar da su waɗanda suka karkatar da su sai zama da suna mujadala da junansu sai ga cewa mujadalan ba za ta yi ba sai suka dawo kuma suka cewa gaba ɗayansu dai suna cikin wutan nama sai suka zo kuma suna kama kafa da su mala'iku masu jiran wutan cewa wai su wakan musu ubangiji subhanahu ta'ala ya rage musu wannan azaba din to mun ji inda su waɗannan mala'iku masu jiran wuta suka ba su amsa suka ce to ku manzanni ba su zo muku ba ne da ainihin shirya da waye suka ce eh sun zo mana sai ce to ku je ku yi ta addu'o'in ku ku yi ta abin da za ku yi na roƙo amma dai ku san cewa duk wani addu'a da za ku yi duk wani roƙon Allah da za ku yi a ɓata kuke ba kuma Allah zai karbi wannan ainihin addu'a ta ku ne. to a ayata ta gaba kenan wannan da muka saurara yanzu aya ta hamsin da ɗaya sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkato kuma yake tabbatar mana da cewa lallai ya aiko fa manzanni kuma ya aiko su da saƙo kuma ya tabbatarwa al'umma ya kuma shaida da cewa waɗannan manzanni da ya aiko da kuma muminai da suka imani da wannan manzanni to Allah ya tabbatar da cewa zai ba su nasara shine Allah yake cewa inna lanansuru rusulana na amanu fil hayati duniya wa ya yaqumul ashhad to wannan lalle bayani ne Allah yake cewa tabbas haƙiƙa lallai mu ɗinda wato shi ubangiji tabbas zai taimaka wa manzanninsa bayan su yi ce da wallazi na amanu da kuma waɗanda suka imani to a ina zai taimake su Allah ya ce fil hayati duniya taimako na farko da zai yi musu a cikin wannan duniya zai taimake su da dukkan wasu abubuwa da suke bukata na taimako ko da ku a fagen kwamawa ne tsakaninsu da kafirai amma bi sharaɗi sharaɗin shine cewa su jajirce su yi haƙuri su jure sannan kuma su kasance sun cika kirazansu da takawa wannan shine sharaɗin sannan kuma su ɗan tanadi abin da za su tanada daidai gwargwadon ikonsu na wani ƙarfi to a nan kaga waɗannan sharuɗa guda uku suna daga cikin sharuɗa na taimakon allah fa kenan domin karka ɗauka cewa kai mumini ne kana yin wani abu na ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kafiran duniya su taso maka ko kuma azzalame su taso maka sai ka ce a ah, to ai kenan tun da dai zuwa nake ina kira zuwa ga Allah kuma Allah ya ce zai taimaka wa muminai zai taimaka wa manzaninsa? to sai ka shiga ainihin masallaci ka ɗau carbi ka ce to kenan Allah taimaka mana a ba haka bane sharaɗi ne babba wannan aya ɗin aya ta hamsin da ɗaya a cikin wannan sura suratu gafir tana daga cikin wani guri na shaidan cewa ubangiji ya tabbatar wa kansa ya yi alkawari tabbas ne kuma alkawarin allah baya tashi cewa me zai taimaka wa manzanninsa zai ba su nasara fa kenan lanan suru allah ya ce tabbas za mu taimaka za mu ba da nasara wa manzanninmu sai kuma yake wallabi na amanu da kuma waɗannan waɗanda suka yi imani kuma wannan taimako da zai ba su wannan nasara da zai ba su zai ba su nasara ne a gurare biyu ya faɗa ya ce fil hayati duniya a rayuwar duniya sannan ya ce wa yau ma ya ashad sannan kuma a ranar ƙiyama. lokacin da shaidu za su tashi to kafin mu je gaba magana akan ranar kiyama fil hayati duniya dinnan a duniya shine gaba ɗayan malaman tafsir suka ce wannan taimako wannan nasara da Allah zai ba wa manzanninsa da muminai to fa akwai sharaɗi kar ka ɗauka kurin shikenan ka ce a ai ni mumini ne barin gani ko da ku azzalumai sun tunkaro ni ko suna so su gama da ni saboda ina kira zuwa ga Allah to ai Allah yana kallo zai taimaka min ba haka bane sharaɗin shine kamar yadda na faɗa malamai sai suka ce shari'ata an yasbiru da sharaɗin su muminan nan da su ma manzannin su jajirce su yi haƙuri su jure wa yattaqu sannan su kasance sun cika su da taƙwan Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'iddu mastata'u sannan su tanadi abin da suke da ikon tanada na ƙarfi fa kenan in a wannan lokacin ne kai kana zaune gurin ko pistol irin ya karamin bindiga nan da ake sa aljihu baka da ita baka da wani abu wanda yau zamani ne na kwamawa dole ne a tanaji abubuwa na ƙarfi wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin Allah yace a wata ayan ku tanadar wa kafiran nan azzaliman nan abin da kuke ganin za ku iya tanadar musu min quwwatin shi yasa Allah ya sa wannan karfin ya zama nakira duk wani irin karfi da zaka tanada daidai gwargwadon zamaninka daidai gwargwadon wannan lokacin to ka tanadi irin wannan karfi din da kuma dai abin da ma Allah ya kawo wa min ribatul khayli da kuma wasu abubuwa daidai wannan wani abu ne sharuɗa ne guda uku in akwai su to nan ne nasarar Allah take zuwa amma idan babu ko da ƙwaya ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin to kar mutum ya ɗauka cewa nasara za ta iya samun shi nasarar Allah za ta zo maka ne bisa waɗannan sharuɗa ɗin muna zaune ne fa a duniyan nan kamar inda muke bayyanawa alamul asbab wal musabbabat ce duniya ce ta al'amura da suke sabubba da abubuwan da suke sabbaba su saboda haka kakka ɗauka kurin kai bawan Allah ne mumini ne shikenan Allah ta'ala sai ce to ga nasara nan je ka bacci ba tare ga tashi ba ai baka fi manzon tsira ba sallallahu alaihi wa sallam manzon tsira da sahabbansa sun fito sun kwama da kafiran duniya wayannan ƙurashawan da suke son su ga bayan addinin Allah sun kwama sosai kuma sun tanadi abubuwa an siyo a wancan lokacin takubba kowane sahabi da takobinsa da kuma ƙoƙarin wani abu na training sun ba wa kansu tarbiyya na ƙoƙarin ko da an je fanyen fama ba za a juya baya ba sun tirenantu kakka ɗauka sahabbai kurin bacci suka dinga yi su ɗaukar carbi suna ja shi nan Allah ya ba su nasara manzon Allah ya je ya shiga cikin fagen fama an kwama har an zuba masa da jini ma a wasu yaƙoƙi da aka yi to kaga ɗauka kurin shi kenan to kaga kenan waɗannan sharuɗa sharuɗa ne tabbatattu domin samun nasarar Allah kar ka ɗauka don Allah ya ce lalle za mu taimaka wa manzanninmu mu ba su nasara da su da muminai ka ɗauka shi kenan ba tare da wani sharaɗi ba to ga sharuɗan nan guda uku na fata duk waɗanda suke wani abu na ƙoƙarin tabbatar da adalcin Allah a doron ƙasa to karfa su ɗauka dama za su zauna lafiya ne da waɗanda su kuma ba sa son haka kafiran duniya da azzalumai da 'yan koransu to za su tunkaro su to in sun tunkaro ku kafin masu tunkaro ku ɗin ku kasance tattare da waɗannan shurɗa masu juriya ne ku da haƙuri sannan akwai takwan Allah ta cika kiraza masha Allah sannan kuɗan tanadin tanadi wani abu daidai gwargwadon abin za ku iya wanda za ku iya kare kanku duk ko irin tarihin su shehu dan fodiyo muka duba za mu ga cewa ai su ma sun tanadi wani abu domin ka kare kawo kansu to wannan wani abu ne wanda yake ainihin tattare da wannan aya ko kuma farko farkon wannan aya ta hamsin da ɗaya a cikin wannan sura suratu gafir sai Allah ta laki cewa wannan surhum fil akhira sannan kuma za mu taimaka musu su waɗannan manzani namu da kuma muminai wato ranan kiyama wanne ne ranar kiyama shine Allah ce yau taqumul ashhad wato ranar da waɗanda za su yi shaidu a kansu sai malaman tafsir suka ce wa humul mala'ika wal anbiya wal mu'minun al mukhlisun wato waɗannan da za su yi shaida dinnan su ne mala'iku da annabawa da muminai wanda suke muminan nan masu ikhlasi su ne za su kasance sun yi shaida ga manzanni fa cewa me cewa manzanni sun zo sun isar da saƙo sannan kuma su yi shaida a kan kafirai cewa kafirai sun ƙaryata saƙon manzannin nan sannan kuma su yi shaida ga muminai cewa muminai sun gasganta wannan abu da manzanni suka zo da shi kuma sun taimaka wa wannan manzanni to wannan shine bangaren abin da Allah yake nusar da mu a cikin wannan ainihin sura ko kuma wannan aya aya ta ainihin hamsin da ɗaya a cikin wannan sura suratu gafir To marilla ina ga kuma da wannan neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can gobe da safe idan an sake lalbomu. mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.